أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين يوم مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a lokacin da muke gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma na masallacin jami'ar abubakar ta fawa balewa a nan bauchi wanda muke gabatarwa kai tsaye ga waɗanda suke bin mu a tashar talabijin na hausa bakwai da kuma sauran kafofi na waɗanda suke iya bin mu kai tsaye da kuma waɗanda ma za su ji mu daga baya ko a sauti ko a hoto allah ubangiji ya karɓa mana ayyukan mu ya kuma daidaita mana al'amuran mu yau hudu ga wata ramadanan shekara ɗaya. wanda ya dace da 27 ga watan afrilun shekara 2020 miladiya muna karatu a cikin suratu yunus alaihi salam yau za mu tashi daga aya ta goma sha biyar allah ya mana muwafaka mu karanta daidai mu fahimce shi kuma mu yi aiki da shi na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات وبنجي ما أوكي كي idan aka karanta musu ayoyinmu bayyanannu waɗanda suke bayyanar da hujjoji qalan ladina la yarjuna liqa'ana sai waɗanda ba sa sa tsammani ko fata na haɗuwa da mu kafirai kenan sai su ce iti bi qur'anin ghairi hadha aw baddil ka zo mana da wani alƙur'anin daban banda wannan ko kuma ka canza wannan din ulma ya yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi ka ce da su ai ni bana da damar da zan iya canza shi daga raɗin kaina in attabi'u illa ma yuha ilai ba abinda nake bi face abinda ake mun wahayi inni kafin in asaitu rabbi azaba yawmin azim ni ina jin tsoro idan na saba wa ubangiji na ina jin tsoron azaba ta wani ne mai girma qul sha Allahu ma talawtuhu alaikum kace da su ai inda Allah ya so da ban karanta muku wannan alqur'ani ba wala adrakum bihi kuma da Allah bai sanashe ku wannan alqur'anin ta hanya ta ba faqad labistu fikum umuran min qabli idan kun lura ai na ɗauki dogon lokaci ina tare da ku kafin saukan alqur'ani afala taqilun shin ku baku ku hankalta ne wannan zance ne da Allah maɗaukacin sarki ya juya akalarsa zuwa bayani akan alƙur'ani da yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi gwagwarmaya da kafirai lokacin saukar alkur'ani musamman kuma a lokacin farko-farko na zamanin zamansa a maka. kafirai kamar yadda muka je a ayoyi na farkon wannan sura suna cewa wato suna jin mamakin wai Allah ya saukar da alkur'ani akan wani mutum daga cikin su har suke cewa inna hadha la sahirun mubin wannan ai masihirci ne mabayyani to shine Allah anan ya ci gaba da tsora bayani dangane da irin abin da suke cewa akan alkur'ani wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinat idan ana karanta musu alqur'ani ayoyinmu na cikin alkur'ani bayyinatin na hala kauniha mubayyinatin lil huda wal barahin al qati'a a yayin da waɗannan ayoyi na alkur'ani suke bayyanar da hujjoji kuma suke bayyanar da dalilai na shari'a waɗanda suke wato fassalce tsakanin ɓarna da gyara suke kuma raba tsakanin mai kyau da mummuna suke kuma bayyana bambanci tsakanin wato fata da shiri'a? to Allah yake falon ladina la yarjuna liqa'ana sai ka ji waɗanda ba sa fatar haɗuwa da mu sune irin waɗanda Allah ya magana a kansu jiya innal ladina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati dunya wa tuma'annu biha wal ladina hum an ayatina ghafilun irin waɗannan kafiran sai ka ji su suna cewa iti bi qur'anin ghairi hada aw badde bambanci tsakanin mumini wanda ya imani da kafiri shine shi mumini يرجو الثواب ويخاف العقاب ينا فاتن سام اللادا أورن الله كما ينادين صورون كام الله إذن يساقا إذن سنة الله مدعوك كسر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na madada qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih duk wanda yake tsammanin yake da fatar yake da hope na haduwa da ubangiji sune muminai kenan to amma a nan kuma kafirai sune waɗanda ba sa fatar haduwa da Allah ba sa tsammanin komi a lahira su ne waɗanda suke cewa iti bi ƙur'anin gairi haza ka zo mana da wani alƙur'anin mana ban da wannan bi na ji bi ƙur'anin gairi haza allazi fihi zammu ibadatul asnam wa fihi sabbun li aba'ina al ka zo mana da wani alƙur'ani wanda yake da daɗin ji amma wani alƙur'ani akwai matsala cikinsa wani alƙur'ani yana zagin ubanninmu masu bautan gumaka yana zagin bautar gunkin yana cewa kaza ba kyau kaza ba kyau ba ma jin irin wannan idan akwai alkur'ani da zai yi daidai da ra'ayinmu da zai rinka yaba mu yana faɗan kyawawan abubuwa da kyawawan dangantaka irin namu to sai mu bi shi amma wannan alkur'ani da a cikinsa muna ji ana cewa wato iyayenmu suna cikin bata awalau kana aba'uhum fi dalalin mubin abin nan abin nan kuma a cikinsa muna ji ana cewa in antum illa fi dalalin mubin kuma a cikinsa muna ji ana cewa abinda suke bautawa wa takadu min dunillahi alihatan suna rike wato abun bauta waɗanda suke koma bayan Allah la yamlikuna li anfusihim darran wala naf'an waɗanda ba sa amfanar da komi ba sa cutar da komi kuma suna ji a cikin alqur'ani ana cewa wato bautar gunki da kuma abin da suke duka wato aiki ne na asara karkasiran ladina katalu auladahum safahan ghairi ilmi sannan kuma suna ji a cikin alqur'ani ana cewa abin da suke yi kad dallu wa ma kanu muhtadin duk waɗannan siffofi da suke ji ake cewa na ɓata ne ko gare su ko ga iyayensu ko ga abin da suke bautawa ba sa son irin wannan qur'ani au baddilku ko a canza shi a cire ayoyi da yawa daga ciki waɗanda suke da abubuwan da ba daɗi a canza ko kuma a canza ƙur'anin a kawo allazi ku ahwa'ana wanda yake daidai da abin da muke so to wannan kan mu karba amma in dai wannan alqur'anin ne a'a ba mu karɓe shi ba shine Allah ce qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi ce da su ni ban isa in yi haka ba bi ma'ana ma yahiqu li wala yanbaghi li wala yumkinu ni bal wala astati'u dhalik ni ba ma zan iya ba wannan ba aiki na bane an ubaddila hu min tilqa'i nafsi ni da ni da karan kaina kawai in canza wani abu na alqur'ani bai isa ba in attabi'u illa ma yuha ilai duk abin da kuka ina bi ko ina karantawa ko ina karantar da ku wannan duka abin da aka bin wahayi ne ni ma sa ni aka yi abin ba daga gare ni yake ba inni akhafu in asaitu rabbi azaba yawmin azim ni ma ina jin tsoron ubangiji na ina jin tsoron azaba ta wani yini azaba mai girma kuma yi ma mai girma daga wurin ubangiji na in na saba masa wannan aya tana nuna mana cewa alƙur'anin nan daga Allah maɗaukakin sarki yake a yanda ka ji shi da a ce akwai sa hannun wani ko akwai canzawar wani zai yiwu to da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yarda da wannan abin da aka ce da ake cewa iti bi qur'anin ghairi hada au badde sannan wannan tana nuna mana cewa qur'ani ba ruwansa da abin da mutane suke so ko ba sa so mecece gaskiya kuma mecece shari'a shine alkur'ani ke faɗa sawa'un mutum ya ji daɗin abin da aka faɗa ko bai ji daɗi ba haka zai haƙura saƙo ne daga Allah kuma ba wanda ya isa ya canja Allah maɗaukakin sarki maganarsa ba a mata gyara annabi ma sallallahu alaihi wa sallama, ba dukkan abin da yake so ne ake faɗa a cikin alƙur'ani ba sai abin da Allah yake so ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض وما فيهن sannan Allah maɗaukakin sarki ya ce walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin inda annabi sallallahu alaihi ya kuskura ya karo wani abu a cikin alqur'ani shima da Allah ya kama shi saka wannan alqur'ani din ba son ran wani yake bi ba yana bin abin da Allah maɗaukakin sarki yake so ne kaɗai. sannan wannan wannan aya tana nuna mana cewa dukkan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ke yi Allah ne ya sashi in attabi'u illa ma yuha ilai duk abin da kaga ya faɗa an masa wahayi ne wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha sannan mun ji ayar tana nuna mana cewa ko annabi ma yana jin tsoron kar Allah ya kama shi in yayi laifi inni afafu in asaitu rabbi adaba yawmin azim kamar yadda kuma Allah ya gaya mana dangane da annabi salih faman yansuru ni min Allah in asaitu wa zai iya karɓa na wa zai iya taimako na ya tsare mun ukubar Allah in Allah ya kama ni idan na saba masa wannan nuna kowa ya ta kansa ya ji tsoron Allah kada ka bari Allah ya kama ka don babu wanda zai iya kwatar ka a hannun Allah idan ka bari Allah ya kama ka to duk waɗanda Allah ya kama su famalahum min dunillahi min waliyin wala nasir ba ka da wanda zai iya taimakonka ba ka da wanda zai iya jibintar al'amarinka in har annabi ma sallallahu alaihi sallama, ya ce yana jin tsoron azaba a wurin Allah to kowa ma ya ji tsoron azabar Allah don azabar Allah ta fi karfin kowa qul law sha Allahu ma talautuhu alaikum wala adrakum bi Allah yace ka ce da su inda Allah ya ga dama da Allah ya so da ban karanta muku ba ba kwa so in karanta to inda Allah ya so da ba zan karanta ba shi ya so in karanta kuma shi kadai zai iya hana ni in daina karantawa wala adrakum bihi kuma da ban karantar da ku shi har Allah ya sanar da ku alƙur'anin ta hanya ta ba wala adrakum bihi ko kuma wala adrakum bihi kamar qira'ar ibnu kathir duka ma'anar makamanciyar juna ce idan wala adrakum bihi bi mana wala a'lamakum ala lisani bitilawati ko bitilawati lil qur'an inda Allah ya ga dama da bai koya muku alkur'ani ta hanya ta ba shine wala adrakum bihi da Allah ga dama sai koya muku da kansa ko ya turo wani amma tun da ya turo ni sai na karanta kuma tun da yace in faɗa sai na faɗa inda Allah bai so ni zan yi ba da sai ya turo wani shine wala adrakum bihi da bai sa ni ne zan koyar da ku ba in kuma kira al wala adrakum bihi bi ma'ana wala a'lamakum bihi min duni qira'ati iyahu ko kuma tilawati abun nan lahu alama sami'ikum da Allah ya ga dama da ba ni sai na koya muku ba da sai Allah ya koya muku da kansa to amma tun da Allah ya ce in yi fa ni fa sai na yi wannan shine ma'anar faɗin Allah madaukakin sarki ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayk min rabbik wa in lam taf'al fa ma ballaghta risalata ka isar da sakon da Allah ya aike ka da shi in baka cika ba to baka cika aikin Allah ba shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallama yace inda Allah ya ga dama da ban yi ba amma tun da yace in yi sai na yi faqad labistu fikum umran min ai na shafe waɗansu shekaru tare da ku bana karanta muku Alƙur'ani, lokacin da Allah bai ga dama ba yanzu ko da ya ga dama ya sa ni dole in yi afala ta'qilun shin ku ba ku hankalta ne bimana faqad labistu ku amadan ba'idan wa zamanan tawilan wa makattu ku la akra'uhu alaikum ai na zauna lokaci da yawa a gare ku arba'in na sana har shekara arba'in bana karanta muku yanzu kuma na fara to tun da Allah ya ce in fara dole haka zan yi inda Allah ya so da ba haka za a yi ba afala ta aqilun shin ba ku hankalta ne wannan ayar kuma tana nuna mana cewa karantar da alqur'ani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake aikin Allah ne kuma Allah ne ya sa shi sannan ayar tana nuna mana inda Allah ya ce tsaya zai tsaya ba ka tun ya ci gaba Allah ne ya ce ya ci gaba shi yasa bai kara komai ba cikin abin da aka kashi kuma bai rage komai ba cikin abin da aka aike shi shi yasa annabi sallallahu alaihi Allah ya shaida cewa lallai ya cika wannan sakon yadda aka aike shi ballaga risala wa addal amana wa nasaha al umma wa jahada fillahi haqqa jihadi Allah ya ƙara salati da salama a gare shi sannan ayar tana nuna mana cewa shekarun da annabi sallallahu alaihi ya ɗiba mafi yawa a rayuwarsa su ne shekarun da baya karanta alkur'ani baya karantarwa kuma baya kan wannan shiriyar ta addini lokacin yana yayin wa wajadaka dhallan fahada yana cikin lokacin wa in kunta min qablihi la min al-ghafilin to amma yanzu kam tunda Allah ya sa ya fara sai zama wannan lokacin mai albarka ya danne wancan shekaru masu yawa ya yi shekara arba'in baya karanta alkur'ani a shekara kusan rabin hakan kadai shekara ashirin da uku yana karanta Alƙur'ani, amma sai suka haska dukkan shekarun tun daga farkon rayuwarsa ya zama hasken alkur'ani ya haske duka wannan ya nuna cewa komin karancin lokacin da ka samu da za ka iya karanta alkur'ani ko ka karantar da shi karkare na lokacin karka ga ka tsufa karka ga ka daɗe a shekaru baka yi karatu ba sai yanzu ne ka je kana sauraron karatun qur'ani ko sai yanzu ne ka koya ba a makara manzon Allah ma da girman sai fara ba tun yaro ya fara ba inda a ce dole sai wanda ya karatu tun yana yaro ne ai ba a bawa annabi ba sallallahu alaihi wasallama faƙalla bi su umuran min qablihi ya dade yana zaune da mutanensa a cikin jahiliya bai fara karatun ba amma sai da yi shekara arba'in kai yanzu kana shekara arba'in ko hamsin ko sittin ko saba'in baka makara ba waɗannan shekaru da zaka zo ka karanta alƙur'ani a cikinsu ka koyi abin da Allah ya sa zaka koya na karatun ko na haddan ko na ma'anonin ko na tafsirin ka samu ka yi aiki da shi zai haska maka sauran shekarun da baka yi ba kuma zai biya maka bashin na da karkace tun da da baka yi ba yanzu ya wuce ka afala ta aqilun Allah ya ce ba ku hankalta ne ne Allah ya ce a gaba فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته الله يتشي باب وند يفي ذالنشي سمد وند يكرك إريك أريا كما يجنجنا الله أو كذب بآياته ko kuma ya ƙaryata ayoyin Allah Kuka ko kuma mujirimai su kan ba sa rabauta a wurin Allah faman azlamu mimman iftara ala Allah kadiba Allah ya ce, babu wanda ya fi tsananin zalunci ya zalunci kansa ya cuci kansa sama da mutumin da ya kirkiri ƙarya ya jingina wa Allah wannan yana nuna muni da yin ƙarya akan addini ko ƙarya akan ubangiji yake a addini Allah ya ce babu wani mutum da ya fi zalunci sama da wanda zai kirkiri ƙarya ya jingina wa Allah ya ce Allah ya ce alhali Allah bai ce ba ya ce annabi ya ce alhali annabi bai ce ba ya ce kaza ne addini alhali ba haka bane addini Allah maɗaukakin sarki dama ya nuna mana cewa yin ƙarya akan addini ko mutum ya ƙirƙiri wani abu ya jingina shi ya ce Allah ne ya ce wannan yana ɗaya daga cikin mafi munin laifi da ɗan adam fawailul lil ladina yaktubuna alkitaba bi aydihim thumma yaquluna hada min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun waɗanda suke rubuta wani abu su jingina shi ga Allah su ce wannan daga Allah yake alhali ba allan ba ne maɗaukakin sarki ya ce to waɗannan tsananin azaba ta tabbata a gare su kan abin da suka rubuta da kuma abin da suke samu sakamakon yin hakan na wani abin duniya Allah kuma ya nuna mana cewa mafi girman laifi da mutum zai yi shi ne mutum ya yi ƙarya ya jingina wa Allah ya nuna haka addini yake alhali ba haka yake ba ya nuna haka Allah yake alhali Allah bai ce ba Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a cikin alkur'ani yadda ya jera laifuffuka cewa mafi girman laifi a duniya shine mutum wato ya aikata laifi na wanda ake faɗa da harshe ko ake aikatawa da gaba sai kuma mutum ya cuci mutane sai kuma mutum ya yi shirka da Allah sannan a ƙarshe kuma wanda ya fi kowanne girma shine mutum ya jingina ƙarya ko ya ƙirƙiri ƙarya kuma ya jingina ta ga Allah kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa cikin suratul araf da muka riga muka karanta a baya don haka wannan laifin Allah ya ce shine mafi girman laifi kuma auka zaba bi ayati ko kuma mutum ya ƙaryata ayoyin Allah shi ya ce Allah ya ce Allah bai ce ba ko shi a ce masa Allah ya ce shi kuma ya ƙaryata. wannan su ne mafi girman laifi da ɗan adam zai iya yi innahu la yuflihul mujrimun lallai su masu laifi ba sa samun rabauta a wurin Allah ya abu, wa ya'buduna min dunillah su kafirai ko kuma masu ƙaryata ayoyin Allah suna bauta wa waɗansu koma bayan Allah waɗanda ma la durruhun irin abin da ba zai iya mallakar cutar da su ba wala yanfa'uhum kuma baya da mulkin sama musu wani abu na amfani wa ha'ula ishi shufa'auna inda Allah har suke cewa waɗannan su ne masu ceton mu a wurin Allah qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard Allah yake kace da su shin yanzu ku kuna bayar da labari ne ga Allah akan abin da bai sani ba a cikin sama ko a ƙasa subhanahu wa ta'ala amma yushrikun tsarki ya tabbata ga Allah kuma ɗaukaka ta tabbata ga Allah ga barin abin da suke yin shirka da shi wannan ayar kuma Allah maɗaukin sarki na gaya mana cewa su kafirai suna riƙar waɗansu koma bayan Allah a matsayin abin bauta suna roƙonsu suna roƙon jibintar al'amuransu suna neman taimakonsu suna neman agajinsu suna neman gausinsu me yasa saboda tsammanin su waɗannan su ne masu cetonsu a gaban Allah ya nuna cewa tun zamanin annabi sallallahu alaihi ko tun kafin zuwansa lokacin jahiliya mutane suna da wannan ɗabi'a ta yin tsammanin wani zai iya cetonsu a wurin Allah bayan hanyar Allah shi kansa ko suna tsammani wani yana rike da wata fawa ta musamman da zai iya faɗa a je a gaban Allah ba tare da Allah da kansa ibtida'an ya so hakan ba ko kuma suna tsammani akwai ni koma bayan Allah da ake iya roƙonsa a samu amfani ko in ana cikin damuwa ya yaye wannan damuwar to duk wannan aya ta nuna mana dan adam baya da kowa sai Allah wajen samar masa amfani in yana nema amfani na arziki amfani na lafiya amfani na dukkan abin da ɗan adam ke so a rayuwarsa wadda rayuwarsa ba za ta iya samuwa ko ta gudana ko ta inganta ba sai da shi haka kuma damuwa ko ta ciwo ko ta talauci ko ta bakin ciki ko ta kowane irin abin da ɗan adam ke tsoro na tsoro ko firgici ko rashin kwanciyar hankali babu wanda yake iya kwaranye wannan daga bawa sai ubangiji to amma waɗansu sai su riƙe wasu ba Allah ba sai su ɗauka za su iya musu ɗaya daga cikin wannan wannan da aka riƙe sawa'un mala'iku ne ko cikin annabawa ne ko cikin gama garin mutane ko cikin waɗansu halittun na Allah bishiyoyi itatuwa ko duwatsu ko sauran waɗansu abubuwa sandararru ko ma menene in dai ba Allah bane da kai tsammani zai iya amfanar da kai ko ya cutar da kai ko wannan zai iya sama maka ceto a gaban Allah ba tare da an jira shi Allah ya ce masa ya yi ba to Allah matsaukacin sarki ce wannan hali ne na kafiran da kuma ko mutum ya yi a yanzu shi ma ya zama ya yi kwaikwayo da kafiran da kuma dukkan makomarsu ɗaya ce ne Allah ya ce masu yin irin wannan ka tambaye su ka ce da su A ƙuna Allah ma la ya'lamu fis samawati wala fil ard yanzu kuna bayarwa Allah kuna bayar da labari ne ga Allah da abin da bai sani ba ashe akwai waɗansu da suke iya ceto ko suke iya bayar da taimako ba Allah ba shi kuma Allah bai san da zaman su ba har ya faɗa saboda in akwai waɗanda suke wakiltar Allah cikin waɗannan ayyuka nasa na rububiya, ai da Allah sai ce a je wurin su tunda Allah bai faɗa ba yanzu ku kuke faɗan su za su iya kenan yanzu kuna faɗa wa Allah wani labarin da shi da bai sani ba kuna gaya masa ai kana da waɗansu da za su iya taya ka kai ne baka sani ba in ba haka ba subhanahu wa ta'ala amma yushrikun to Allah ya tsarkaka ga wannan shirka ce yawaka kar mutum ya ɗauka akwai wanda zai iya taimakonsa ba Allah ba kar mutum ya ɗauka a wanda zai iya cuta ko ya kawo masa wata cuta ba Allah ba duk abin da ka gani na cuta ko na amfani daga Allah maɗaukakin sarki yace kul kullum min indillah fama li ha'ula ya qawm na yakaduna yafqahuna haditha to sai Allah ce wa ma kana nasu illa ummatan wahidatan fahtalafu mutane ba su kasance ba face al'umma ɗaya, akan addini ɗaya. daga baya ne sai suka sassaɓa walaula kalimatin sabakat min rabbi inda ba don wata kalma da ta riga ta gabata ba daga wurin ubangijinka la qudiya bainahum fi ma fihi yakhtalifun da an riga an yanke hukunci a tsakaninsu cikin abin da suka kasance suna sabawa Allah yake cewa duk shirkan nan da ga mutane suna yi a yanzu da wanda suka yi a da a da can farko Allah bai ɗora mutane akan fitirar yin shirka ba Allah ya ɗora mutane ne akan fitirar tauhidi fitrat Allah allati fatara an-nas alaiha asalin yadda Allah ya ɗora mutane ya ɗora mutane ne akan tauhidi da kadaita Allah kuma tun daga zamanin annabi Adam alaihi salam da ƴaƴansa da suka biyo baya zuwa jikokinsa da duk ana kan addini ɗaya ne kuma akan tafarki ɗaya akan tafarkin la ilaha illallah shine shaidawa cewa ba wanda ya cancanta a bautawa sai Allah kuma a aikace ma ba a bautawa kowa sai Allah kuma dukkan mutanen duniya da a haka suke sai daga baya ne fahtalafu sai mutane suka saba yaushe ne suka saba shine abin da muka karanta a cikin suratul nisa tun daga faɗin Allah ta'ala inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuh wan nabiyina min ba'di shine lokacin da mutane zamanin annabi nuh alayhi salam suka riki waɗansu abubuwan bauta kuma bayan Allah wanda waɗannan bautan an fara su ne da sassaƙa gunkin waɗansu mutanen kirki aka riƙe su a matsayin za su iya zama masu ceto a gaban Allah ko masu taimakon mutane a gaban Allah sai ana tawassuli ta hanyar yin addu'a ta hanyar su su ne waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa cewa annabi Nuhu ya gaya musu cewa kada su riƙe waɗannan allolin da wud da suwa da yahud da ya'uf da nasr to da haka ne mutane suka fara shine Allah ya ce wa ma kana nasu illa ummatan wahida da mutane gaba ɗayan su ka cokan a duniya ana kan addini guda ɗaya ne fahtalafu sai daga baya suka zo suka sassaɓa fa minhum man amana wa minhum man kafara waɗansu sun yi imani waɗansu suka kafirce walau la kalimatun sabaqat min rabbi da ba don kalmar da ta gabata ba daga ubangijinka cewa Allah maɗaukakin sarki ba zai yi hukunci tsakanin mutane ba sai an je kiyama na bai na hunda tun a duniya Allah ya hukunci da kowa ya san makomarsa amma Allah ya ce a'a ku ci gaba da abin da kuke yi ilayya marji'ukum jami'an fa ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun sai kun dawo gare ni ne a ranar kiyama ni kuma sai in yi hukunci a tsakaninku to amma a yanzu a nan duniya Allah baya wannan gaggawar shi yasa ya ce ya riga magana ta wuce tun a da ya riga ya rubuta cewa sai an zo ranar kiyama kafin ya yi hisabi amma inda ba haka ba da tun a nan duniya Allah ya yi hukunci shine Allah ya ce wa yaqulu yana daga cikin abin da kafirai suke cewa laula unzila alaihi ayatun min rabbi me yasa ba a saukar masa da wata aya ba ta mu'jiza me yasa ba a saukar masa da wata aya ba ta gagara koyo wanda zai samu gani ya ruɗa mana kwakwale har mu yi imani sai Allah ya ce kul innamal ghaibu lillah fa kul innamal ghaibu lillah ka ce da su ai wannan gaibi ne na Allah kuma shi gaibi ga Allah yake fantaziru inni ma'akum minal muntazirin za ku ci gaba da jira idan wata ayar za ta zo ni ma ina jira tare da ku waɗanda suka kafirta suna yawan challenging annabawa ko yaushe duk in annabi ya zo sai su ce da shi sai ya zo musu da abu kaza sai ya zo musu da abu kaza kafin su yi imani ko ba za mu yi imani ba har sai ka nuna mana abu kaza kamar yadda aka rika yi wa wato annabawa duka a baya duk lokacin da wani annabi ya zo sai su karyata shi in ya ci gaba da musu bayani da hujjoji sai su ce da shi su fa ba za su yi imani ba sai an nuna musu abu kaza da abu kaza da abu kaza to amma Allah madaukakin sarki yace wa ma mana'ana Allah madaukakin sarki ce wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kazzaba bihal awwalun abin da ya sa yanzu muka ki mu saukar shi shine baya ma in an saukar musu karyatawa suke yi haka yanzu me yasa Allah zai maimaita duk lokacin da kullama a ummatan rasuluha kadzabu duk lokacin da wani annabi ya zo sai su karyata sannan kuma suna cewa laula utiya mithla ma utiya Musa aw lam yakfuru bima utiya Musa min qabl lokacin da aka saukar wa annabi Musa ma ayoyi an karyata an saukar mata da ayoyi abubuwan mamaki da yawa amma duka ba su yi imani ba wala kada atayna Musa tis'a ayatin bayyana har guda takwas har guda tara duka kuma sun karyata to me yasa yanzu za a maimaita abin da in an yi ma baya amfani shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce da shi ka ce da su inna ghaibu lillah wannan gaibi ne na Allah in Allah ya ga dama zai iya saukar da aya amma daga gare shi ne inna sha'nu nazzil alaihim minas sama'i aya fa dhallat a'naquhum laha khadi'in in mun zo zamu iya saukarwa amma in ba mu so kuma ba za mu yi ba Allah ba a sa shi dole in za ku yi imani kawai ku yi imani sai Allah ya ce ka ce fantaziru ku dai ku jira in nima akun minal muntazirin nima ina tare da ku cikin masu jira wannan aya tana nuna mana cewa Allah madaukakin sarki yakan saukar da ayoyi in ya ga dama kamar yadda ya saukar akan annabawa a baya da yawa sannan aya tana nuna mana cewa idan an saukar din ba dole ta sa a yi imani ba inda haka ne da Allah ya yi amma Allah ya ce illa an ka zama biyar in an yi makaryatawa suke shi sa bai da amfani a gare su wa matuhunin nuzuru wa matuhunin ayatu wa nuzur an kawmin la yu'minun da ayoyin da wa'azin duk baya musu amfani sannan kuma <clears throat> wannan ayar ta nuna mana cewa al'amarin saukar da ayoyi gaibi ne na Allah Allah ne san yaushe ne zai saukar wace irin aya zai saukar mai ke kunshi a cikinta sannan su wane ne za su shiryu da ita su wane ne kuma za su bata da ita sannan kuma ayar tana nuna mana cewa da annabi sallallahu alaihi wasallama da dukkan mutane yan kallo ne dangane da gaibin Allah annabi sallallahu alaihi wasallama bai san gaibi ba shi ma yana jira sai abu ya bayyana ko kuma abin da Allah ya ga dama ya sanar da shi daban wanda sauran mutane ba za su sani ba <clears throat> in ko Allah ya sanar da shi <clears throat> to bayan ya gane ya zama ba gaibin ba kenan amma kafin ya sani yana matsayin gaibi shi ma baya iya ittila'i ya gane mai Allah ya koye a cikin iliminsa wa innahu wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa kamar yadda Allah ya ce shi yasa yake fantaziru inni ma'akum minal muntazirin ku jira ni ma ina tare da ku cikin masu jira mai Allah ya ce a gaba وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين نعم فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم ubangiji ya ce idan muka ɗanɗana wa mutane wata rahama bayan wata cuta ko wahala ko taskun rayuwa ta shafe su idan lahun makarun fi ayatina sai ka ga kuma suna da wata makirci da suke yi a cikin ayoyinmu kulillahu asra'u ka ce da su ai Allah shi ya fi gaggawan mayar da makirci inna rusulana yaktubuna matan kurun. lallai manzanninmu ko ɗan aikenmu suna nan suna rubuta abin da kuke makirci huwa alladhi yusayyirukum fil rukun wal walbaha, Allah shi ne wannan da yake tafiyar da ku a cikin akan tudu da kuma a cikin ruwa hatta idan kuntum filful, har sai kun kasance kuna tafiya a cikin jirgin ruwa wa na bihin biri, waɗannan jiragen ruwa kuwa suka riƙa tafiya suna gudu da mutane biriin tayyiba da wata iska mai daɗi suna jinta tana kura su wa farihu biha suka yi farin ciki da ita wato wannan iskar ja'a tari'un asu ana cikin haka kwatsam sai ga wata iskar kuma mai ƙarfin gaske mai halakarwa wa ja'ahumul mawji min kulli makan kuma sai wato wato igiyar ruwa wanda take kada jirgi ta canza shi sai ta zo musu ita kuma daga kowane ɓangare. wa zannu annahum uhita bihim har sai sun tabbatar da zaton cewa su kan yau kan an gama da su kenan tasu ta kare da'awullah mukhlisina lahu din sai ka ji su suna roƙo suna kiran Allah suna masu tsarkake bauta gare shi suna cewa la in anjaytana min hadihi mun yi alkawari ya Allah in dai har ka tsirar da mu daga wannan bala'i da na kunan na minan shakirin tabbas za mu kasance cikin masu godiya gare ka falamma an jahu amma bayan da Allah ya tsirar da su idahum yabghuna fil ardi bighairi alhaq sai kaga kuma su zo suna barna a bayan ƙasa ba tare da gaskiya ba ya ayyuhan nasu inna ma baghyukum ala anfusikum ku sani ya ku mutane cewa barnar da kuke yi din nan fa akan karan kanku kuke yi ba kwa cutar Allah mata alhayati dunya jin daɗi ne kawai na rayuwar duniya ɗan kaɗan sun ma'ilai na hukum sannan kuma daga baya gare mu za ku dawo sanu na hukum bi makuntum ta'malun sai mu ba ku labari akan abin da ko kasance kuna aikatawa a waɗannan ayoyi kuma Allah maɗaukakin sarki ya dawo da mu ne kan bayani akan ɗabi'ar ɗan adam musamman kuma alaƙa tsakanin yadda ɗan adam yake ɗaukar duniya da yadda yake ɗaukar ubangiji da yawa daga cikin ɗan adam sun ɗauki Allah yana da amfani ne a wurin su in bala'i ya faru amma wajen daɗi ba Allah a ciki idan ana jin daɗi to mutane sai su zama liberal mutane sai su zama atheist mutane sai su zama wato duk wani abu da ɗan adam zai iya ji cewa yanzu shi yana da civilization yana da wayewa yana da science and technology yana da ai ya kware in abubuwa suna tafiya daidai ke amma in aka samu matsala to nan kuma sai a rinka tuna Allah yanzu Allah ne zai gyara an akwai matsala lokacin da abu yake daidai dan adam inna ma fu ala ilmin inji ai ilimi ne ai ci gaban dan adam ne ai basira ce ai wane ne nan ba Allah amma mutum yana fara samun matsala kuma sai fara tuno Allah nan kuma aikin Allah shine kawai a kwaran matsala amma wajen amfani ubangiji bai da amfani to wannan shine dabi'a ta kafiri tun a da har a yanzu kuma har a yanzu ma in ka lura da ɗabi'a kafirai haka ne wa a azaqana nan nasa rahmatan min ba'di a masatu idan dai mutane suka samu rahama ta ni'imar Allah bayan cuta ta same su ni'imar kwanciyar hankali da zaman lafiya ni'imar daidaito na fuskar tattalin arziki da siyasa a ƙasa ko a gari ko a gidanka ni'ima ta samun arziki da ƙoshi da cin abinci da rashin yunwa da rashin kishin ruwa da samun tsabtataccen ruwa da samun iska mai kyau ni'ima ta kwanciyar hankali a cikin zuciyarka ba abin da yake ɗaga maka hankali ni'ima ta samun abubuwa na daɗin more rayuwa in ka ji zafi zaka iya sanya wa kanka yadda zaka samu sanyi idan ka ji bakin ciki kana da hanyoyin da abin da zaka wanda za su ɗebe maka kewa ka ji farin ciki idan kana da talauci a hanyar da zaka samar da arziki idan an samu tangarɗa a mulki tana da yadda za ta juya siyasa duk yadda ɗan adam yake so yana gudanar da al'amura shine rahmatan min ba'd darra masatun bayan lokacin da ake cikin wahala da idan lahum makrun fi ayatina to a wannan lokacin ne za ga mutane suna neman yadda za su za su nemi yadda za su cutar da hanyar Allah a lokacin ne bayan Allah musu wannan ni'imar su kuma za su yi mummunan sakayya wa Allah ta yadda za su taɓa ayoyinsa a ƙaryata su a taɓa masu karantar da su a cutar da addininsa a a toshe hanyar isar da saƙon addininsa a a hana hanyar da duk za a bauta wa Allah a a duk wani makirci da zai sa addinin Allah ko masu da'awar addinin Allah za su ci baya shine idza lahum makrun fi ayatina nan ne inda zaka ga makircin su ya fara bayyana in ana jin daɗi kenan sai Allah ce kulillahu asra'u makra ka ce da su Allah fa ya fi ku gaggawar iya saboda Allah yana da gaggawan gane makircin tun kafin ku yi sannan kuma Allah yana mayar da makirci mai makirci zuwa ga mai makirci wala ya makaru sai yi illa bi ahli sannan kuma Allah ya fi gaggawar iya gane yadda ta kafara makircin da yadda zai iya kama ka da hannunka Shi ne shine kulillahu inda rusula inna rusulana suna matan tamkurun hakika manzanninmu mala'ikunmu kenan suna rubuta duk makircin da kuke yi duk lokacin da aka zauna cikin dare ana mikir ko da rana ana tattaunawa ko gaba da gaba ko ta hanyar waya ko ta duk wata hanya da ɗan adam zai iya sadarwa ga ɗan adam yana faɗan baƙaƙen abubuwa ko yana rubuta munanan abubuwa akan addini ko akan Allah ko akan masu karantar da addinin Allah Allah ya ce duk abin da ake yi din nan bala wa rusuluna ladayhim yaktubu akwai manzanni na waɗanda suke tare da ku suna rubutawa shine inna rusulana na ma tamkuru lallai yan aikenmu su ne mala'iku su ne waɗanda Allah ya ce kiraman katibi na yalamu na ma taf'alu sun san abin da kuke yi ko yaushe suna rubutawa abin da kuke ai kuke kuke makirci huwa alladhi yusayyirukum fil barri wal bahr Allah shine wanda yake tafiyar da ku yake sa ku kuna tafiya a bayan ƙasa akan tudu da kuma a cikin ruwa akan tudu kuna tafiya akan kafafunku kuna tafiya akan dabbobi kuna tafiya akan ababen hawa kala-kala wanda duk ɗan adam ke iya tafiya a akan filbar akan tudu wanda ake tafiya by road Allah ya ce shi ne yake gudanar da tafiyar kai kanka ka san wallahi inda ba don akwai sa hannun Allah ba ɗan adam bai isa ya hau kan abin hawa ya tafi ba ka ɗauki doki da ɗan adam ke hawa da shi da ɗan adam inda da ke hawan shi wanne ya fi ƙarfi inda za a yi fada tsakanin dan adam da jakin da yake hawa wa zai gama da wani inda ba don karfin Allah da ya ba wa dan adam ba da kuma wani sinadari da dan adam baya iya hango shi da Allah ya sa a cikin zukatan dabbobi da za su iya yarda har dan adam ya hau su. yaya dan adam ya isa raƙumi yadda zai iya sa kansa ya fasa ya sa bakinsa ya fasa kan dan adam in ya yi fushi zai iya sa kafarsa ya tattake shi amma in dan adam yana so ya haushi sai ya kwanta sai ya risina ya ɗora wuyansa a ƙasa sai ɗan adam ya hau shi kuma sai ya hau sama wannan bulalar da kake dukansa da ita wallahi bata kai yadda zai ji zafi ba amma kana ɗan taba shi sai ya juya ta dama ya juya ta hagu wannan ingarma ko wannan linzami da kake sawa kake riƙewa da shi in yi gana ma zai iya faucewa kuma ya kama ka ya maka duk abin da zai maka amma ɗan adam sai Allah ya ce ya tafiyar da ku a bayan ƙasa ya mallaka muku wannan وسخر لكم ما في السماوات وما في min. جميعا منه والأنعام خلقها لكم waɗannan dabbobi sai Allah ya halicce su don adam dan adam sannan ka dubi yadda dan adam yake tafiyar da shanu waɗanda suke da ƙarfi da ƙahonsu wanda inda za su yi faɗa lokaci ɗaya za su iya soke ɗan adam amma ɗan adam ya ɗora masa takunkumi ya tashi a gona ya ta huɗa ya ta aiki yana jin yunwa yana jin kishiwa ba zai iya magana ba kuma ba zai iya tawaye ba wannan duk Allah ne ya saukare wa ɗan adam sannan ka dubi kuma abun hawa na zamani tun daga kan keke zuwa babur da ɗan adam yake hawa wanda ɗan adam shi kansa inda zai tsaya yana yin tafiya zai iya gane cewa akwai abun mamaki da Allah ya sanya akan basu kuɗin da za a sa masa iska wanda in ka ajiye shi shi kansa ba zai iya tsayawa ba zai faɗi in ka ajiye babur ba zai iya tsayawa ba zai faɗi sai dai an dogara shi da wani abu amma dan adam yana hawa sai kaga ya tsaya yana fara tafiya sai ga ya tafi da shi ba zai faɗi ta dama ba ba zai faɗi ta hagu babu abin da ya tsare shi malin suku hunna illar rahman Allah ne kadai ke rike da wannan haka kuma dan adam ya ba wa basi ya ba Allah ya bawa dan adam basirar da zai kera mota mai kafa hudu ko mai sama da haka yadda ɗan adam zai juya ta ɗan adam yana jin tsoronta idan wani ne ke tukawa ko ana tuka shi yana jin tsoro sama da in shine ya rike amma yusayyirukum fil bar sai Allah ya ba wa ɗan adam saukin yana tukawa sai ya jin tsoro ya juya shi ta dama ya juya shi ta hagu duk yanda yake so haka zai bi shi ka dubi girman abun yafi girman ɗan adam ɗin shi kansa kuma ya fi tsananin ƙarfi akan ɗan adam ɗan ƙaramin ɗan aka ɗauka aka kwaɗa wa ɗan adam zai mutu amma dan adam zai hada karafa da yawa ya juya shi ya sarrafa shi yadda ya ga dama wannan duk da karfin Allah ne shine yusayiru kun fil bar haka kuma ka dubi kai kanka ma in kana tafiya yanzu kafar dan adam yadda take in dan adam yana tafiya akwai babban abun mamaki shine yusayirukum fil bahr Allah ne ya dauke ku wa hamalnahum fil bar yanzu in kana tafiya da kafarka dan adam lokacin da yake koyon tafiya yana ɗan ƙanƙani yanzu ka zo ka iya tafiya ka manta wancan lokacin da kake kuma ba za ka taɓa iya tuna yaushe ka koya ba kawai ka tashi ka ganka ka iya tafiya amma kana tafiya akan waɗannan kafafu guda biyu, ta baya baka da support amma baka taɓa faɗuwa ta baya ba ba wani abin da ya tare ka ta gefe baka da support sannan abun mamaki akan ka shine yusayiru kuma lokacin da kake tafiya duk lokacin da ɗan adam yake tafiya akan kafa ɗaya yake tafiya saboda sai ka ɗaga ɗaya kafin ɗayan kafin ka iya motsawa in ka ɗaga ɗayan kana tsaye akan ɗaya ne sai ka ɗora kuma kana ɗora guda biyu in dai za ka tsaya a haka to ba za ka tafi ba amma in ka zo tafiya sai ka ta tafiya akan ƙwaya ɗaiɗaiɗai a cikin wannan guda biyu ka ɗora wannan ka ɗora wancan ka ɗora wannan ka ɗora wancan sai ga kana matsawa dabbobi masu ƙafa hudu ko sama da aka baka da wannan damar Allah ya baka wannan wannan duk saboda ka gane shi Allah ne ka bauta masa wal bahar haka kuma a cikin ruwa in ɗan adam yana iyo sai ka sha mamaki in aka jefa itace ko abin da bai kai ɗan adam nauyi ba ko aka jefa karfe ɗan karami zai mitse a ciki amma ɗan adam ya hau yana iyo in dai ya koya sai ga yana tafiya wani ma baya motsi ka ganshi yana tafiya akan ruwa yusayyirukum fil bahr haka kuma ɗan adam ya hau kan abin hawa wanda inda zaka dauki inda zaka dauki wato kwaya ɗaya cikin sandunan da aka yi jirgin ruwa da shi ko kwale-kwale inda za ka jefa shi nitsewa zai amma an ɗauko babba wanda ka tabbatar da cewa nauyin da zai sa ya nutse amma saboda ɗan adam zai hau kuma kayan ɗan adam zai hau sai Allah madaukin sarki ya rike shi sai ya zauna fil barri wal bahr wannan duk abun mamaki ne da zai sa ɗan adam ya rike Allah kuma ya bauta masa hatta idza kuntum fil fulk wa jarayna bihim bi har sai kun kasance a cikin jirgin ruwa kuna tafiya iska mai daɗi tana kaɗa ku ta inda kuke so ha ɗan adam a lokaci ne za a yi ta yi idan ka taba hawa jirgin ruwa ko ka taba ganin yadda ake zaka ga yadda wanda suke cikin jirgin ruwa suke jin daɗi sama da wanda suke tafiya akan mota ko a jirgin sama saboda ya fi daɗi iska tana hurawa kuma mutum baya jin tsoro irin yadda ake ji a jirgin sama na jijjiga baya jin gargada irin wanda ake ji a ƙasa yana daga cikin tafiyar da tafi kowanne daɗi in mutum yana tafiya a kan ruwa shine wajarai na bihin biri'in in ba mutum yana cikin jin daɗi ga iska tana hura shi ana cikin jin daɗi wasu suna annashuwa wasu ma suna ta sako ana ta sharholiya an shagala Allah ya ce haka dan adam yake lokacin kan ba a tunanin Allah sai lokacin da bala'i ya zo ne za a tarihun asifin waje a humul mawju min maka sai mummunar iska bi ma'ana ar-rihu al-qawiyyatu hubut iska mai karfi ta zo ta fara kadawa za ta kifar da jirgin a ah, to kuma sai a tuna Allah wa zannu annahum sannan wa ja'ahum al-mawj kulli sannan kuma maujin ruwa ya zo musu ta ko ta ina maujin shine martafa'a min al-ma fawqa bahr duk ruwan da yake igiyar ruwa da yake tashi sama irin wanda yake kadawa din nan kaga ya tashi ta nan ya tashi ta can idan ya sa jirgin ruwa a tsakiya ko ya sa kwale-kwale a tsakiya ga za ku kibe ha wa zannu annahum uhita bihim har mutum ya tabbatar kai yanzu kan fa annahum muhlakun za a halakar da su to anan ne zai afina Allah da Allah mukhlisin lahu din sai ga an koma ana roƙon Allah ya Allah ya Allah duk wata sura da mutum ya manta ma sai ya tura ta a lokacin duk wani sunan Allah da mutum bai tuna ba ko bai saba kiran shi ba zai kira shi a lokacin sannan a lokacin Allah kadai mutum zai kira duk waɗanda wa sansauna ma tushriku duk wanda suke shirka da su din nan in ana daɗi ne in an zo cikin wahala ba sa tuna su sai ki tuna Allah kadai sai ka suna cewa la in an je tana min hadhihi ya Allah wallahi in ka tsirar da mu yau kan yau kan lana kunan nabila shakirin ka wallahi za mu gode ya Allah za mu bauta maka a cikin zuciyarsa ko da bai faɗa ba yana jin cewa ai daga yanzu kan kai ai ta kare ya ta kare falamma an jahu idahu yabghuna fil ardi bighairi alhaq sai Allah ya tsirar da mutane sai ga mutane sun koma ruwa yufsiduna fil ardi bighairi alhaq suna barna a bayan kasa bighairi burhanin ba tare da wata hujja ba daga Allah ya ayyuhan nasu inna ma baghiyukum ala anfusikum in kuna kar ku dauka kun cuci Allah ne kar ku dauka kuna wa Allah wayo ne lokacin dadi kun manta da shi lokacin wahala kun tuna da shi in aka sake dawowa dadi sai ku sake mantawa da shi wannan ba kanku kuke cutawa ba a wa Allah wayo wannan cutar kanku kuke shine baghiyukum ala anfusikum mata alhayatid dunya dan jin dadi ne na duniya za ku yi wannan mansubun ne alal haliyya bimana tamatta tamatta'una mata alhayatid dunya kuna jin daɗi na duniya ne kaɗai yasa kuke wannan amma fa za ku zo lokacin da ilaina ukum lokacin da za komawar ku tana gare mu ne fa nunabbi'ukum bima kuntum ta'malun sai mu ba ku labarin abin da ku kasance kuna aikatawa babban abin mamaki ga ɗan adam a wannan zamani namu da wannan aya shine mutum ya ɗauki izina ya kwatanta da abin da ya faru a 1912 na wani babban jirgin ruwa na ingila da ake ce masa titanic wannan labari ne na gaskiya da ya faru wanda jirgin ruwa ne wanda aka kera shi wanda a lokacin ana ji cewa fasahar ɗan adam ta kai abin da ya ma fi ƙarfin ya iya dogara ga Allah zai iya komi wa kansa saboda an kera jirgin ruwa ne wanda ake gani ba a taɓa yin jirgin ruwa mai kafasitin ɗaukar mutane da kaya kamansa ba sannan ba a taɓa yin ba taɓa yin jirgin ruwa wanda aka nuna bunƙasar science and technology na ɗan adam akan yadda jirgin ruwa zai zauna akan ruwa ba tare da ya samu tangarɗa ba kamar wannan jirgin wannan jirgin bayan an kera shi wato wani kamfani da ake ce White Star Line ita ce mai ita ce mamallakiyar wannan jirgin wanda kuma aka yi sa a Liverpool na ƙasar Ingila aka sa shi zai ɗebi mutane a karon farko wato <clears throat> daga birnin Southampton na Ingila zuwa birnin New York na America wanda aka shirya cewa zai yi wannan tafiya a watan afrilu ne na 1912 lokacin da jirgin nan ya hau kan ruwa babban kaftin mai kula da wannan jirgin kamar yadda nbc news ta hakaito ana ce masa kaftin edward john smith yake cewa even god himself couldn't sink this ship ya ce ko ubangiji bai isa da wannan jirgi ba ko allah da kansa irin wannan basira da muka nuna bai isa ya sa wannan jirgi ya nitse a cikin ruwa ba saboda iya abin da ɗan adam yake tsammani na technology an gama a lokacin an ƙure shi aka zo aka yi wa wannan jirgi lodi saboda girman jirgin ya ɗauki fasinjoji 2,435 ya ɗauki ma'aikatan jirgin 892 wanda ya haɗa jimillan mutane 3,327 amma wannan jirgi ya hau kan ruwa ya fara tafiya ranar goma ga watan afrilu irin watan da yanzu muke ciki nan a 1912 shekara 108 daidai daga wannan lokacin da yanzu muke ya yi tafiya na kwana hudu a kan ruwa amma ranar sha hudu ga wata ga watan afrilu da muke ciki yanzu a 1912 karfe goma sha ɗaya da minti arba'in daidai na dare kawai sai ruwan nan ja a humul mauju min kulli maka sai abinda Allah ya faɗa a cikin wannan aya sai ya faruwa kansu sai suka haɗu da dusar ƙanƙara wadda take taruwa akan ruwa alhali da duk lissafin da aka yi shine wannan jirgin ko dutse aka buga ba zai fashe ba kuma ba zai iya nitsewa ba ko dutse aka daka ballantana ƙanƙara, amma madaukakin sarki sai zo musu min haythu lam tafi. sai Allah ya aika musu wannan dusar kankara ta zo ta inda ba ta tsammani iceberg ta zo ta taba farfelolin jirgin ta ƙasa ta sa suka daina aiki jirgin ya fashe sannan jirgin nan haka ana ji ana gani ya fara nutsewa wannan jirgin an yi ta yin artabu ana ƙoƙarin ceto mutane sai da aka yi awa biyu da minti ashirin ana ta kokarin mutane suna ganin bala'i jirgin yana tangal-tangal suna ihu masu kiran Allah na kira masu kiran abin da za su kira na kira amma haka jirgin nan ya nitse ya ci mutane dubu ɗaya da ɗari biyar haka suka mutu a cikin ruwa da kankara wannan shine abin da Allah yake nuna mana na cewa ɗan adam in zai tuna Allah ya tuna Allah tun lokacin da yake cikin jin daɗi ba sai wahala ta zo ba a irin wannan lokacin in Allah ya gana ma ba zai baka dama ka sha ka koma daɗin da zaka bauta masa ba na da shi zai maka amfani kar mutum ya bari har wato lokacin da mutum ya ga azaba a lokacin da zai ce zai yi imani dukkan mu koma ga Allah kar mutum ya yi irin wannan hali na kafirai falamma anjahum har sai bayan Allah ya tsirar da su idza hum yabghuna fil ardi bighayri al haqq sai su sake komawa ruwa suna yin barnar su ba tare da gaskiya ba sai Allah ya ce duk abin da kuke yi na barna Allah ya ce kuna yi ne akan kanku ba za ku cuci Allah ba jin daɗi ne da na duniya zuwa wani lokaci sannan daga baya kuma gaba ɗaya zuwa ga Allah za ku koma sannan Allah maɗaukacin sarki kuma ya yi muku labarin abin da ko kasance kuna aikata wannan shine abin da lokaci ya bamu dama za mu yi darasin sa a yau na waɗannan ayoyi masu albarka a cikin suratul yunus abin da mu karanta daidai Allah ya bamu lada na kuskure kuma Allah ya gafarta mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh